Assalamu Ubangiji zuwa gare ku uwa wato za magana bisa kan nasin maganar Allah wato Yahya ta farko Sura biyu aya ishirin biyar wato wannan shi ne alkawarin da ɗan ya yi mana wato rai na har abada a cikin wannan nasi wane ne ɗan Yesu almasihu shi ne ɗan Allah mai rai shi ne ya yi min alkawari na raina har abada. Saboda haka, ‘yan magana na cewa idan mutum ya ce zai baka riga sai ka dibi ta wuyansa. Wato, ta yaya ne wannan alkawari da Yesu almasihu ya yi mana na raina har abada ya zama haƙiƙani wato ta wurin tashin Yesu almasihu daga matattu. Yesu almasihu ya mutu tabbas haƙiƙan haka kuma bayan kwana uku ya tashi daga matattu saboda haka alkawarin da ya mana na raina har abada haƙiƙani ne wato raina har abada ba zai iya samuwa ba sai da tashi matattu sai daga tashi daga matattu sannan kuma kaf duka annabawa ba wanda ya tashi daga matattu in ba Yesu almasihu ba Da haka wato wannan alkawari da ya mana tabbas ne a yanzu haka yana da rai yana zamne a hannun dama na Allah Uba saboda haka idan kana son wannan rai na har abada ka zo ga ɗan wato shi wanda ya yi wannan alkawari mai cika shi kuma mai tabbatar da wannan alkawari wannan ɗan uwa tamkar kira ne a gare ka ka zo ga Yesu almasihu don ka samu rai na har abada kai kuma da ke da cikin Yesu almasihu ka rike wannan alkawari tabbas ne wato wanda muke iya samu ta wurin Ubangiji Yesu Almasihu. Ubangiji ya albarkace ku.